الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أحبتي في الله إن الجدال والمراء والخصومة على الباطل من آفات اللسان والتي تسبب الفرقة والتقاطؤ والتبابر بين المسلمين وتسبب أيضا إغار صدور بعضهم على بعض وتضييء أوقاتهم فيما لا ينفع ومن أجل ذلك وردت نصوص كثيرة في الكتاب والسنة الصحيحة في التحذير من الجدال وذم فاعله قال الله تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير وقال عز من قائل ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد وقال أيضا ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو على ذو الخسار وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون قال العلامة السعدي رحمة الله عليه ينهى تعالى عن مجادلة أهل الكتاب إذا كانت من غير بصيرة من الجدال أو بغير قاعدة مرضية وألا يجادلوا إلا بالتي هي أحسن بحسن خلق ولطف ولين كلام ودعوة إلى الحق وتحسينه ورد عن الباطل وتهجينه بأقرب طريق موصل لذلك وألا يكون القصد منها مجرد المجادلة والمغالبة وحب العلو بل يكون القصد بيان الحق وهداية الخلق إلا من ظلم من أهل الكتاب بأن ظهر من قصده وحاله أنه لا إرادة له في الحق وإنما يجادل على وجه المشاغبة والمغالبة فهذا فهذا لا فائدة في جداله لأن المقصود منها ضائع انتهى كلامه رحمه الله وقد قال عز وجل ها أنتم هؤلاء حاجتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس لكم به علم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال الشوكاني وفي الآية دليل على منع الجدال بالباطل بل ورد الترغيب في ترك الجدال من المحق ومن المؤكد أن الشوكانية رحمه الله يشير إلى أحاديث مستقيبة وردت في هذا المعنى ومن ذلك ما رواه الترمذي في سند صحيح عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدال ثم قرأ ما ضربوه لك إلا جدلا وعن عائشة رضي الله عنها مرفوعا إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم رواه البخاري ومسلم وأخرج أبو داود رحمه الله عن أبي أمامة أيضا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت ربض في الجنة ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وبيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وبيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه صححه الألامة الألباني رحمه الله وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم خلقا وإن أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة منزلا الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون قالوا يا رسول الله قد علمنا الثرثارون والمتشدقون فما المتفيقحون قال المتكبرون رواه الترمذي وصححه الألامة الألباني رحمهم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وكبيرة وإثم إنه هو الغفور الرحيم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 Alihi wa sahbihi wa Sallam, 'yan wa masu albarka, babu shakka daga cikin halaye waɗanda shari'ar musulunci ta haramta akwai jayayya da musu da husuma da shiga shara ba shanu wajen tattaunawa akan matsaloli waɗanda baka da ilimi a cikinsu sawa'un sun shafi addini ne ko sun shafi zamantakewa ko sun shafi wani hukunci na shari'a ko ta nazila shari'a ta yi hani ga baki ɗaya akan jayayya da husuma saboda daga cikin dalilan da yasa aka yi wannan hanin ne, ita jayayya tana daga cikin irin ababen da ke iya dawo mutum ya shiga wuta waɗanda annabi sallallahu alaihi sallama ya ce harshe na daga cikin ababen da za su kai mafi yawan mutane wuta to ɗaya daga cikin ayyukan da harshenka zai aikata maka ya ja ka zuwa ga tafiya wuta ba tare da ma ka sani ba akwai jayayya da musu sannan kuma jayayya da musu tana gadar da rabuwar kai tsakankanin mutane da gaba da cin diddigen juna da batanci da juna don haka musulunci ya hana sannan kuma tana jan mutane zuwa ga zukatansu su nisanci juna sannan da kuma ɓata su masu tsada kan abin da bai da wani amfani ta haka za ka ga cewa nasoshin alkur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam masu inganci masu tsananin yawa da kuma ganganu daga magabata cikin sahabbai da tabi'ai da na bayansu sun zo da yawa don hani daga wannan hali da wannan ɗabi'a wacce ta yaɗu cikin mutane daga cikin alƙur'ani mai girma alal misali a cikin sautul hajji Allah yana cewa yana zargin masu musu yake cewa a cikin mutane akwai wanda yake shiga cikin musu game da al'amarin Allah ba tare da ilimi ba ba tare da shiriya ba ba tare da wata aya daga littafin Allah aya mai haske ba ma'ana kawai wani abu ne da ya zauna a zuciyar mutum ko ya saba da shi ko kuma yake ganin shi ya dace sai ya shiga ya ta musu a kai ba tare da ya da hujja ba Allah ya sani haka nan a wani waje a cikin suratu kafir kenan Allah yake cewa babu wanda yake jayayya game da ayoyin Allah ya dinga musun ayoyin Allah sai kafirai haka Allah ya ce kafirai kaɗai su ake faɗa ma aya Allah su yi musu su ce ba su ba Allah ya ce kada ka damu kada ka rutu da yadda suke shiga su fita a ƙasa ma'ana sun mallaki duniya suke da arziki suke da midiya suke da faɗa a ji abinda suke so su yi shi a yi shi suke so a yi shi ake to kada wannan ya rute ka ɗauka akan gaskiya suke haka Allah subhanahu wataala ya sake cewa a cikin mutane akwai wanda in yi magana to maganar za ta ka sha'awa game da sanin duniya da sanin sirrorin duniya ne game da yadda ya iya tattaunawa da sharhi akan al'amuran yau da kullum iya magana dole ta ta amma shi da kanshi yana abin da yake faɗa yana shaidawa cewa shi mutum ne kawai mai musu wato mai tsananin musu da husuma ba wai gaskiya ce yake faɗa ba duk abin da ya ɗauka zai iya musu da husuma da kafawa abin hujja har abin ya burge mutane a ɗauka gaskiya ce wannan ma zargi ne ga mutumin da ya iya musu ya mai da fari baki ko ya juya baki zuwa baki haka nan Allah subhanahu wata'ala ya sake faɗa a cikin suratul ankabut da yake cewa wala tujadilu ahlul kitabi kar ku dinga musu da yahudawa da kiristoci sai da abu mafi kyau sai kuma wanda ya zama azzalimi daga cikinsu to ko da abin mai kyau ne kar ku tattauna da shi ku dai ku dinga cewa mun yi imani da Allah mun yi imani da abin aka sauka mana zuwa gare mu alkur'ani mun yi imani da taura da aka saukar daga Allah mu zuwa ga annabawan banu Isra'ila su Musa sannan kuma mu musulmai al'alamatu sa'idi a cikin tafsirin sa yake bayani game da fassarar wannan aya yake cewa Allah subhanahu wata'ala yana hani ne game da musu da ahlul kitabi ce sai in abin da za a tattauna akan shi ya kasance a kan basira A kan ilimi ne sannan kuma ba tare da jidali da fitina ba sannan kuma kada a tattauna sai akwai ƙa'ida yarjejjiya a shari'a wadda ta ba da damar wani tattaunawa sannan kuma kada a tattauna a kansu sai abin da yake an tabbatar zai kawo wa addini abu mai kyau ya lissafa ya ce waɗanne irin abubuwa ne yace da kyakkyawan hali da tausasawa da zance mai daɗi da kira zuwa ga gaskiya da nuna abin da ke cikin gaskiya na kyau da nuna abin da ke cikin barna na muni da yi wa barna tonan siriri ya ce da hanya mafi kyau da za ta kai zuwa ga waɗannan manufofin haka nan kuma ya zama manufar yin wannan tattaunawan kar ta kasance tsuran jayayya ne kawai da neman cin nasara akan abokin jayayyarka da kuma san a ji labarinka ko a san ka cewa ka iya jayayya in bai cika wannan sharuɗan ba ba za a yi wannan jayayya ya ce lallai ne ya zama manufar duk wani musu da za ka yi da wata tattaunawa ko wata muƙabala ya zama manufa ce ta bayanin gaskiya da shiryatar da halittu wanda kodi ya zama macuci ne a cikin ahlul kitabi ma'ana ta bayyana a manufarsa cewa da halayensa cewa shi yana nufin ne kawai ya ja da gaskiya a yi musu da shi a yi hayaniya ya ci nasara ko ya faɗi to wannan babu wata fa'ida game da musu da mutumin da kasan hayaniya kawai yake nema jayayya kawai yake nema ba zai an shi gaskiya ba ko ya ganta wannan babu alheri game da musu shi saboda manufar musun ta riga ta lalace wani ita ce magana da mamu su a cikin tafsirin sa Allah ya gafarta shi har ila yau Allah madaukakin sarki ya sake faɗe a cikin Ali Imran yake cewa ha antum haula'i hadathtum fi malakum fi to ga kunan dai kun yi magana akan abin da kuna da ilimi akan shi kun kafa hujja to in ma wannan ya halatta gare ku ku dan me kuke magana kuke shiga jayayya akan abin da ba ku da ilimi game da shi alhalin Allah shi yake da ilimi ku kuma ba ku da ilimi al-Imam Shawkani da yake tafsirin wannan aya cikin tafsirinsa yake cewa wannan aya dalili ce akan halasa jayayya akan barna sai ce ke ba ma haka ba an samu hadisai da suka zo suna kwaɗaitar da mutum ya bar jayayya ko da yana da gaskiya waɗannan hadisai da Imam shaukai yake ke ishara zuwa gare su sun zo da yawa da yawa a cikin sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi daga cikin su akwai hadisin Abu Umama wanda ke cikin littafin Alibamu imam Tirmidhi na Alibamu imam da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa babu wasu mutane da za su bata bayan da suna kan shari'a sai kaga an huwace musu iya musu wannan musu zai zama wata makarkata za ta karkatar da su zuwa gaba bayan da suna shari'a suna kan shari'a sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi da kanshi sai kafa hujja da faɗin Allah ma darabuhu laka illa dadala falhum qaumul khasm ma'ana maganar da kiristoci da yahudawa suka yi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da suka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wato ranar alkiyama Allah subhanahu wataala zai sanya mushrikai dukkanin su a wuta da su da allolin da suka yi shirka da gumakan shine sai suka ce to in dai haka ne kuwa kenan shi ma Isa da wasu suke bauta mushi shi ma dan wuta suka kawo wannan musu shine Allah yake cewa walamma bi ibn maryama masalan ila qaumika minhu yasqu wa qalu a alihatuna khairun amhu ma darabuhu laka illa kadala yayin da aka bada labari game da wannan matsala sai suka ce to in dai za a kona allolin mu to ina ina allan kiristoci shi ma annabi sai shi ma sai a kona shi kaga shine irin wannan mutun da Allah ya hana sai Allah ya ce wannan kawai buga misali ne na jayayya ba akan gaskiya ba sun sani cewa wannan magana da ake yi ba a lissafawa da isa a cikinta Allah ya ce su mutane ne kawai masu jayayya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya buga wannan misali akan mutanen da da suna kan shirya sun bi addinin annabi isa sun bi addinin annabi musa lokacin akan shirya ce. yanzu da suka bata sai Allah ya ce musu saba rage iya musu Allah ya tsare har ila yau sai suna Aisha radiyallahu anha ta rawaito hadisi wanda Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi yake cewa mafi mafi mutanen da Allah ya fiki waɗanda Allah yake jin takaicinsu da haushinsu babu kamar mutumin da yake kwararre a kan musu da jayayya haka limamu abu dawud ya sake fitarwa ta hanyar da yawancin sahabi abu al talbahiri rahmatullahi alaihi wa rafiya anhu ya ce annabi sallallahu alaihi ya ce na lamunce ma mutane waɗanda za a lissafa a nan na lamunce musu wani gida na musamman aljanna nabi ya ce mutumin da zai bar musu ko da yana da gaskiya na lamunce mishi wani gida a farfajiyar aljanna mutumin da kuma zai bar faɗan ƙarya ko da da raha ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na lamuce mishi gida a tsakiyar aljanna mutumin da kuma yayi kokari ya zama halayen shi na kirki ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na lamuce mishi gida a can kololuwa aljanna wannan hadisi al-imam Abu Dawud ya fitar da shi haka nan Sheikh Al-Albani Muhammad Nasiruddin ya inganta wannan hadisi haka nan daga Jabiru dan Abdullah Allah ya kara masa ya tashi da mahaifinsa daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama nabi yake cewa alaihi salatu wassalam lalle mutanen da suka fi kaunatuwa zuwa gare ni waɗanda kuma za su fi kusanci da masauki na ranar alkiyama su ne masu kyawawan halaye waɗanda kuma na fi jin haushinsu waɗanda kuma gidajensu a aljanna ko da sun shiga za su zama nesa da inda manzo Allah sallallahu Alaihi wasallam yake manzo Allah yake su ne as-sarsarun masu surutun tsiya wanda yake ya iya surutu ko ina ana jin shi ta ta ta ta babu daga kafa shine as-sarsar talkative wal mutashaddiquna da masu tsananin musu shine al-mutatawil fil jidal wanda za a yi musu har kowa ya hakura ya kyale shi wanda ake jin tsoron musu da shi ko da an shi gaskiya wanda kowa yana tsoron tattaunawa da shi saboda iya kafa hujjar shi ta ƙarya shine al-mutashaddiq nabi yace wal mutafayyiquna da kuma waɗanda suke masu girman kai bai ba su fahimci ma'ana wannan kalma ba suka tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu almutafahiqun sune masu girman kai da zaina mutane kuma ba za su shiga aljanna ba kuma suna nesa ko da sun shiga suna nesa da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wannan hadisi shi ma Imam Tirmidhi ya fitar da shi haka na Sheikhul Albani Muhammad Nasiruddin ya ya ya inganta shi waɗannan hadisai da waɗannan ayoyi ya uwa masu albarka suna nuna mana irin yadda musulunci ya kyamaci musu da jayayya yadda musulunci ya Allah wadare da waɗannan halaye yadda musulunci ya mummunan tanadi ga masu waɗannan halaye amma abin bakin ciki da takaici jibe da waɗannan halaye suka yaɗu a cikin ba babba ba yaro ba maza ba mata ba malamai babu sarakuna babu jahilai babu masu ilimi kowa zaka ga shi ma ƙwararre ne akan musu waƙon a majalisi ne na zama a wurin tattaunawa ne a inda aka tsara wato ai wani zama ne na musamman ko kuma a fagagen da ake ce ma social media ne magana kwaya ɗaya sai ai wata guda ana musu akan da babu wanda ya haƙura da nashi ra'ayi wannan irin bata lokaci irin wannan hayaniya babu abin da ke gadarwa illa jayayya da ɓata da ƙin gaskiya wani lokaci ko da mutum yana faɗan gaskiyar sai ya zame ya koma kawai cewa yana kare kanshi ne kawai duk abin da ya iya yankitowa? ko hujja ce ko ba hujja ba Za ka yan uwa masu albarka ina wa kaina nasiha da sauran masu saurare na cewa mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu taka wa musu neka mu rabu da shi ya daina ba mu sha'awa yawan muƙabala tattaunawa da yawan zance na musu da tattaunawa akan addini ko wani abu na siyasa ko wasanni ko tattali ko zamantakewa ko duk wani abu da kai ba masani ne akan shi ba ka guje mishi kuma ko da kai masani ne akai idan ka lissafa babu wani alkhairi a ciki to ka guje mishi shi yafi babu lada a ciki babu la'ada sai dai su tuntunu da matsaloli da kuma yi wa kanka mummunan tanadi zai yiwuwar ka fada cikin irin waɗannan matsaloli da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin wannan hadisi Allah ubangiji ya samu dace Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور ونجنا من الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأرزاقنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قادرينها وأتممها علينا يا رب العالمين لا إله إلا الله وعده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرين